na ce abu na biyu idan akwai wani darasi da Allah ke so mu koya akan iyayen ma'aiki wallahi da ya saukar da ayoyi a ƙur'ani sama da yadda ya saukar akan iyayen annabi ibrahim babansa sannan ku duba ku gani fa wanda ma ƙur'anin i faɗa fa akan iyayen annabi ibrahim shi kan kanshi al'ummar nan fa take a ko'in da ba su yadda ba tare da ayoyi karara kuma ayoyin a ƙur'ani ba mafa aya guda ɗaya ba fa a cikin suratul an'am Allah maɗaukakin sarki da ya tashi ya ce wa iz qala ibrahimu tattaki abihi azara Aliha. In ni a raka wa kafi da dalalin mubi. a cikin suratul tauba Allah ya ce wa ma kana fara ibrahima li abihi illa an maw'idatin wa'adaha yahu. kun ga bayyana tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi sanda ya bayyana ga annabi ibrahim cewa baban makin allah ne tabarra'a minhu allah ya ce inna ibrahim la halimun awahun muni a cikin suratu maryam allah madaukakin sarki ya ce id qala li abihi ya abati limata abudu ma la yasma'u wala yubsiru wala yughni anka shay'a a cikin suratul anbiya allah ya ce id qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathilu tamathil allati antum laha akifun a cikin suratul shu'ara Allah madaukakin sarki yace id qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun sannan ya ƙara fada yace waghfir li abi innahu kana min ad-dalin a cikin suratul safati Allah yace id qala li abihi wa qaumihi ma za ta'budun sannan a cikin suratul zukhruf yace id qala ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun kaga Allah yana ta faɗar abihi ku? abihi Don Allah da Allah wani darasi yake so mu a akan annabi Ibrahim da babansa kaga shi hujja ta tsayo akan shi an faɗa mai yaƙi ya ƙi karɓa to ana so a nuna maka da yadda kake da alaƙa da wani babba idan baka ba Allah ba Allah bai da alaƙa da kai da Allah irin wannan hujjar da ta tsayo akan baban annabi Ibrahim irin wannan hujjar ta tsayo akan baban Manzan Allah irin wannan hujjar ta tsayu akan mamar annabi ba ta tsayu ba sannan Allah ya ƙara cewa qad lakum uswatun hasanatun fi ibrahima walladhina ma'ahu id qalu liqawmihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna kafarna bikum bainana wa bainakum al'adawatu wal baghda abadan hatta tu'minu billahi wahdahu ko Allah yake cewa illa qawla ibrahima li abihi kaga wayannan ayoyi ne kusan guda goma a Qur'ani Allah yana cewa li abihi li abihi to na Qur'anin ma da Allah ya faɗa waje guri goma akwai wanda ba su yarda ba to ya zakai da su to wanda bai yarda da na Qur'ani ba in an zo hadisi ya za a yi kaga matsala ce da yake sai a hankali to shine maka faɗa muka ce ɗalibai su lura da wani abu idan nassi ya inganta sai an yi la'akari da abu biyu alisbatu sun malisti yanzu ai kaga ba mai musu duk musulmi sun yadda cewa wannan ayoyin suna cikin ƙur'ani ko to ne da ake sabani shin baban annabi ibrahim ne mahaifi ko kokarin babansa ne nan ake sabani to nafsu matsalar da ke cikin waɗannan ayoyin wajen sabanin shine abin da ke cikin wa shin hadisi shi yasa na faɗa wasu ɗalibai nake cewa akwai nassoshin da ba a yi musu fasara kai tsaye sai ka kalli nassoshi wasu dama da hagu sannan kafin nassin ya iya fassaruwa gari ka in ba haka ba na ce kai ma akwai abin da wallahi sai ya baka matsala wajen fassara na ce yanzu annabi ya faɗa a hadisi ya ce inna fi a sahabi a cikin sahabbai na sai ce isna ashara munafikan akwai munafikai guda goma sha nawa sha biyu kuma yace ba za su shiga aljanna ba hatta yalijal jamal fi sammil khiyar amma sai ka duba ka gani al-imam nawawi da zai bude babi cikin sahih muslim a wani babi ya kawo hadisin a kitabu sifatul munafiki ne ya kawo shi wanda wannan inna fi sahabi din dole ba za ka bashi ma'ana ta shari'a ba sai dai wata ma'ana ta lugan larabci in ko ka bashi ma'ana kai tsaye ka fassara ka a cikin sahabbaina akwai mutum nawa sha biyu kuma munafukai ne to yanzu ka'idar da ahli sunna suka sa cewa sahabban annabi dukkan su adalai ne wannan ka'idar ta rushe dole yanzu wannan fi a sahabi din sai an nemo masa me sai an nemo masa mana. to abinda muka ce kenan akan wannan hadisin na inna abi shin wannan kalmar inna abi wa abaka da annabi ya faɗa ma wannan mutumin za ta ɗabbaƙu akan baban annabi abdullahi ne koko idan mun yi la'akari da wasu nasoshi, a kan wa wannan kalman abi ɗin za ta ɗabbaku yana ba ta kun fahimta to wani ka tafi cikin sahi muslim ɗin, a babin da ya kawo za ka ga cewa mun ce ko da Allah ya aiko annabi cikin wanda suke da alaƙa da mahaifinsa mutum hudu suka rage a duniya akwai sai na hamza akwai abbas akwai abu ɗalib sannan akwai mai abu biyu suka nuna wa annabi soyayya ta ƙarshe ko da hamza a wannan biyu suka musulunta abbas da hamza biyu ba su musulunta ba abu ɗalib da abu lahab ɗaya nuna wa annabi ƙiyayya ta ƙarshe ɗaya nuna wa annabi soyayya ta ƙarshe to ka koma a cikin hadisin a babu bayan da al'imamu muslim ya kawo hadisin al'imamun nau ya buɗe babu hadisan da suka biyu baya zai nuna maka cewa wanda aka tsayar mai da hujja yake karba shine Abu Lahab kuma ba wanda ya sai ƙaryata cewa Abu Lahab ba baban manzon Allah bane saboda dan uwan babansa ne babansa dai shine Abdullahi kuma ga aya nan cikin Qur'ani ana karantawa tabbat yada abi lahabin saboda shi an tsayar masa dawa da hujja an kira shi yazo ya karba ya ƙi ya ƙi karba kuma yau wannan ayar da ke cikin ƙur'ani inda wani zai ce bai yadda da ita ba cewa wannan gashi baban annaba ne abu lahab yana wuta da allah mutum ba kafuta zai ba babu wani hadisi wanda annabi ya fito ƙarara ya bayyana sunan mahaifin da ya haife shi abdullahi ya ce yana wuta ba wannan hadisin babu wani hadisi ƙarara wanda manzan allah ya fito ya bayyana sunan mahaifiyarsa na aminatu da ta haife shi ya ce tana wuta ba wannan hadisin duk abin da wani zai kafa maka hujja da shi abu ne yana da ihtimali yana iya daukan ma'ana kaza yana iya daukan ma'anawa kaza to dan Allah wanne ne yafi zama aslamu in zo kawai kai tsaye in ce muku kawai baban annabi da mama annabi suna wuta in koma gefe za ka ga wasu yadda suke tattauna matsalar na rantsi da Allah babu ladabi babu girmama ku duba ku gani ɗan fim ne fa baban shi ya rasu amma lokacin da ya rasu ya fahimci cewa ba a musulunci ya rasu ba da wasu suka zo suka goranta mai sai da nuna wa juniya ya ji zafi don mai aka goranta mai cewa baban shi ya mutu a wanda ba musulmi ba yanzu annabi ibrahim daga cikin abin da zai faɗa gobe alƙiyama zai ce wa gafin li abi innahu hukana? sai ya ce wala ba a so Allah kakka kunya tare na da za ka tayar da kowa da kuwa. idan da kenan zai tabbata haka ne ai sai da Allah ya ce masa yau malayin fa'umalun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim kenan da zai tabbata cewa kuma Allah ya faɗa mana yau malayin khuzillahu nabiyya na amalu rana ce da Allah ba zai kunyata manzon Allah ba da wanda suka yi imani tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muqaddara yanzu dan Allah da a ce annabi yana duniya yana da rai duk wanda ya zo gaban annabi matsalar da annabi ya ji kabarin mahaifiyarsa ta sa shi kuka da a ce annabi yana dare mu zo muna maimaita masa wannan matsalar matsala ce da za ta daɗaɗa wa annabi rai ko cikin matsala za ta saka shi da yau ku duba ku gani matsalar da annabi ya ji kabari yi mata kuka ita ce matsalar da wasu suka ɗauko suke faɗatta ko ladabi babu saboda haka ɗalibai ina masu shawara kasu su shigaltu da wannan matsala Kasu su shigaltu da ita kuma mun faɗa mu matsayarmu da ra'ayinmu da fahimtar fahimtarmu shine abinda mafi yawancin magabata suke na rantsi da Allah duk cikin sahabban da annabi ya zauna da su suka bar duniya suka koma ga Allah wanda su ne salaf ɗin farko da ake fara gane addini na su babu inda wani sahabi ya fito ƙararren lafazi da lafazi ya ce baban annabi da mama annabi suna wuta in akwai wannan sahabin a matsayin su ne magabata na farko da Allah ya faɗa mana sunan sahabin babu so da yawa daga cikin malamai sun tafi cewa akan iyayen manzon Allah suna cikin ahlul fatara shi yasa hadisin da suke kafa hujja da shi cewa manzon Allah ya je kabarin mahaifiyarsa ya nemi ya kai mata ziyara Allah ya bashi dama ya ji amma lokacin da ya ji ya nemi ya yi mata addu'a Allah ya hana annabi ya mata addu'a sai manzan Allah ya kuka daga nan sai suka gina cewa to da an nemi ya yi addu'a Allah bai ba da dama ma to matsayinta kaza tana wuta bai nuna haka don shi annabin bai faɗa ba kai ka fahimci haka malamai akwai wanda suka ce dalilin da yasa akwai wata matsala ne wacce take da alaƙa da gaibu wanda annabi yake so ya sani Allah ya rufe mai hana shi sani shine dalilin kuma da yasa aka ce kada ya yayi shine akwai mutanen da sun mutu kafin Allah ya aiko shi idan annabi ya je kabarin mahaifiyarsa ya fara yin addu'a to an buɗe ƙofa duk wanda ya mace yana cikin ahalil fatara za a koma ana neman musuwa to sai Allah ya hana manzan Allah ba wai dan mamar annabi Allah ya riga ya bayyana hukuncin ta ƙararra cewa ya rubuta bace wannan matsalar matsala ce da musamman ɗalibai masu tasowa idan ba kunkumu ma yanzu ba karatu ba ne ya gito ta kanta makaɗa muke to in ba lalura ba ta gita na sai ka yi bayani to ka kauce mata sannan in ya zama dole sai ka tattauna ta ka tattauna ta da ladabi da mutunta Allah ka ji kan Dr. Ahmad Bamba kun san ya karantar da duk inda littattafa ko Wani littafi ne ya rasu na ƙarshe yana karantarwa ya karanta moɗa sunanu darimi wallahi in ya zo kan hadisin inna abi a abaka kawai karanta shi ke ko fassara bai sai tsallake kawai saboda abin yana da alaƙa da mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam mun faɗa mun ce Allah ya faɗa ya ce wa ƙulli ibadi ya qulul lati hiya ahsan a faɗa wa bayina tsakaninsu in da su magana su faɗi magana da take ita ce mafi kyau kana ganin imu imu ne ya cancanta in za magana mu faɗi maganar da take mafi kyau amma in abu ya shafi annabi bai cancanta mu nemi magana mafi kyau ba wala wani sai kaga yana bayani kamar ma daɗi yake shi shi ba ruwansa shi ga hadisi ya tabbata kawai sai ya tura su wuta sai ya dawo gefe sai ya tsaya da haka ina ba ɗalibai shawara hadisi ya inganta daban waje tilala mai hadisi yake nunawa kuma daban don mun yadda da hadisi yadda annabi ya faɗe shi yana nan amma inda mahallin shahid yake wani uban ake magana wanda aka tsere masa da hujja ya ƙi karɓa ko wanda Allah ya tabbatar da cewa ayoyi da yawa makon namu arzibi na hatta da wani annabi aka aiko mai da ya cancanci azaba ko ko kuwa faƙalu rabbana laula walau anna ahlakanahum bi azabin min qablihi laqalu laula arsalta ilaina rasulan fanattabi ayatika min qabli an nadhilla kaga duka ayoyi suna nan da qauman ma atahum min nadhirin min qablika gashi nan dan kai gargadi ga mutanen da ba wani mai wa'azi da ya zo musu saboda haka mu wanda yake biye da mu ya san mu ya san matsayin mu yawa ya kuma san matsayin makarantar mu wannan hadisin ba mu dauke shi akan zahiri ba cewa ya dabbaku akan baban annabi in ma ya dabbaku akan baban annabi to ɗabbaƙa shi a kan babansa wanda ƙur'ani ya tabbatar ya ce na wuta shine abu lahab ga aya nan ƙur'ani Allah ya tsine mai ya ce tabbat ya da abi lahabin to mun tsaya nan wanda kuma ya ƙaryata wannan ya ce Allah ya zagi baban annabi saboda yana da alaƙa da shi to yanzu kuma kai da Allah ne ku je ku karata kuma za ku haɗu da shi amma tun da Allah ya tabbatar da wannan ɗan wuta ne to mun tabbatar ko ba shi kenan ba shi kenan kawai mu shi ne matsayinmu amma ka je ka faɗa kuma ba ma jin tsoron kowa wannan makaranta mu baban annabi abdullahi ba mu yadda cewa dan wuta ba ne sannan mamar annabi aminatu ba mu yadda cewa yar wuta ba ne da waɗannan hadisan yadda magabata suka tafi cewa suna cikin alil fatara to mu ma mun ja baki mun yi shuru suna nan a cikin alil fatara shikenan kawai da kuma ka je ka faɗa wannan shine ne wannan shine matsayin mu kuma ina ba ɗalibai shawara masu tasowa don Allah in ba lalura ta zama dole sai ka tattauna ta ba akan matsala ta ilimi ta gittu to kar ka dauka tana daga cikin matsalar da zaka mayar da shi ya zamanto abin tattaunawarka abin da yake da alaka da Annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda muke karanta babu bane da ya kamata mu mayar da shi abin da yake yana da abin wasa ballantana har ya zama har ya zama abin ainihin wato izgiri Allah ya sa mu dace ko kuwa wa an Aisha take cewa ma ra'aytu farda rasulillahi qattun ban taba ganin gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba da dai amma wannan hadisan in Allah ya kai mu sati mai zuwa in lokaci ya bara ma ya bayani akan matsayin su ta fuskar isnadi wa an daga sayyidina ali yace ausanin nabi manzon Allah ya yi min wasiya la yughsiluhu gairi kada wani